الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من رياض الصالحين na abu zakariya al'imamun nawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da hudu to sai dai na manta ina muka kwana ko muna ƙarshen babi dilalati ala khairin sabon babi za mu tashi na to ba a gama ba to ina za mu tashi hadis na ƙarshe gaba daya a wane babin za mu tashi babu ta'awuni alal birri wat taqwa ko akwai hadisan da mu karisa ba wancan babin hadisi daya wannan hadisin wa Anas radiyallahu anhu shine za a karisa wa Anas radiyallahu anhu anna fatan أن فتى من أسلم قال يا رسول الله wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi qala iti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza fa marida فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعدني الذي تجحزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجحزت به ولا تهبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه rawahu muslim so wannan hadisin ina ji shine hadisin da mun fassara ba a wancan babin duk da wani yana tuna min kamar nace akwai wasu bayanai da ban karisa ba a hadisin da ke gaba amma ni yanzu na manta wani bayane ne ban karisa ba tun da sati uku ba a yi karatun ba wannan sati na hudu kusan wata guda kenan to ina ji bayanai da ban yi nan ba sai dai ku yi haƙuri watakila a can gaba in mun karo da hadisin sai mu yi bayanin kila in tina yanzu ba zan iya tina me ne ban yi bayanin sa ba za mu dai karisa shi wannan hadisin wanda na karanta yanzu wa tunda wancan mun fassara shi gaba dai ko mun fassara shi wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya dade shi anna fatan min aslama wani saurayi daga kabilan aslam kala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inni uridu al-ghazwa lalle tabbas ni ina son ne yaki walaysa ma'i ma atajahhazu bihi amma ba ni da abin da zan shirya yakin da shi ina son ne yaki amma kuma ba ni da guzurin yakin ba da abun hawa ba da abinci wanda zai guzuri da shi a wajen yakin ko ba da makami ko ba da abin da zai barwa iyalinsa duka wannan shiri ne na yaki wanda in babu shi dole ka ba inda ka iya dole ka hakura kala sai maza su ma yace iti fulanan ka je wajen wani fa innahu qad kana tajahhaza shi ya kasance ya shirya tafiya yaki famari da sai rashin lafiya wato sai rashin lafiya ya kada shi ya gama shirinsa da guzurinsa da komai zai tafi yaƙi sai kuma ya zama na bayi da lafiya to ka je ka karɓi guzurin nasa fa'atahu sai ya zo wajensa faƙada sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yi ka salam manzala ta sama yi salam yana karanta maka sallama wato yana gaishe ka wa yaqulu yana cewa adini lazi ta bihi ka bani shirin da kai na yaƙi ka bani abin da ka shirya za ka tafi yaƙi da shi faƙala shi nan sai kira matarsa ya ce ya fula na su ya wance a ɗihin lazi ta jahastu bihi ki ba shi shirin da na yi na tafiya yaƙi guzurina na yaƙin nan gaba ɗaya ki ɗauka ki ba shi wala bisi min hushe'a kar ki tsare wani abu ki ki ba shi kar ki rage komai fa wallahi na rantse da Allah la bisi na min hushe'an ba za ki rage wani abu daga cikin abun da na shirya na yaƙi ba ki hana shi ba fa yubaraki laki fihi kuma ya zama an sa miki albarka a cikinsa. wato a nan abubuwa guda uku abu na farko manzala Allah da yawa sahabbai sukan zo suna son su je yaƙi ba su da abin da za su yi shiri na yaƙi din sai su zo jan manzala ta wasu ma suna kuka wa ainihin gumi na dam hazanan Allah ya ji yin ma so da haka saboda ɓacin rai gashi ga yaƙi za a tafi ba su da shirin yakin sai su kama kuka suna neman wato manzala ta sama idan akwai hali ya ba su guzuri su za su je su yaƙi to a irin wannan ne sai maza sama sai ce wa wane ka je wajen wane ka karba ya shiri zai tafi yaƙi, amma kuma bai da lafiya to abu na biyun shine da manza sama ya ce ka je wajen wane ka karbi guzurinsa kaga manza sama umarni yake barwa kuma yana da tabbacin cewa za a za a bi wannan umarni da ya je zai bashi din shi yasa ya ce ka je ka karba ba wai ka je ka nema wajen wane ba zai iya yiwuwa a je a nema in nema ne bai bayar ba amma umarni ne ya bashi cewa ya je wajen wane ya karbi ainihin wato abun nan din ya karbi abin da ya shirya na yaƙi so wannan shine shugabanci kenan a ce talakawanka kana da garantin duk wanda ka ce abin alkhairi zai iya yi ba ka tunanin cewa zai saba maka mu tsaya kenan ne to Allah ya sauke bob din ya mutu wutan ne ta yi ƙarfi isin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga farko? ta alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين نال الإمام أبو زكريا النووي أيوة إن شاء الله زامي درسنا سبعين هدوء kuma mun tsaya ƙarshen babu dilalati ala khair wato babin da yake bayani akan mahimmancin shiryar da mutum izuwa ga ayyukan alkhairi da kuma kira izuwa ga ayyukan alkhairi din ta yanda da baka aikata alkhairin ba idan ka sa wani ya aikin alkhairin kai ma za ka samu lada irin yadda zai samu hadisi na ƙarshe a babin wa an anas radiyallahu anhu أن فتى من بني أسلم ومن أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال إيت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعدني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعديه الذي تجهزت به ولا تحبس منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi yace anna fatan tabbaz wani matashi min aslama daga kabilan banu aslam qala yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni uridu al-ghazwa ni fa ina son naje yakin nan walaysa ma'i ma atajahhazu bihi amma ba ni da abin da zan shirya yakin da shi wato ba ni da guzuri na zuwa yaƙi ko dai makamai ko abinci da abin da zai bar wa iyalinsa kada sai ce aiti fulanan ka je wajen wane fa inna wa karkana ta jahaza ya kasance ya gama shirin yaƙin sa fa mariza sai rashin lafiya ka je ya baka guzurin nasa fa atahu sai zo wajen wannan mutumin fa kada sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqri'uka salam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaishe ka wa yaqulu kuma yana cewa adini allazi tajahhasta bihi ka bani guzurinka ko shirin da kai na tafiya yaƙi ka bani shirye-shiryenka da tattalinka na tafiya yaƙin nan ni in je ne yaƙin tunda shi bai da lafiya faƙala sai ya ce shi marar lafiyan ya ce ya fulanatu sai kira mata sai ce ya ke wance aɗini a aɗihin lazi ta bihi biki ba shi wannan guzurin nawa da na shirya zan tafi yaƙi da shi wala tahbisu wala tahbisi minhu shay'an karki tsare wani abu daga ciki wato karki rage komai kice zaki ajiye ayi amfani da shi a gida ki bashi gaba daya saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ayi sai ce fa wallahi na rantse da Allah la tahbisina minhu shay'an ba za ki rage wani abu daga cikin abun da na shirya zan tafi yakin nan da shi ba ki hana wannan bawan Allah da aka ce in bawa fa yubaraki laki fi kuma Allah ta'ala ya miki albarka a ciki wato idan kin rage wani abu Allah ta'ala bai zai sa albarka a abun ma zaki zo abun ya kare baki san ma me kika yi da shi ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisi muka ce akwai matsala guda uku matsala ta farko sahabbai suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi guzuri na zuwa yaki saboda ba su da shi wasu har kuka suke suna son jihadin kuma ba su da guzurin zuwa jihadi shi kuma jihadi dole sai da guzuri to wannan yana nuna tsananin yadda sabon manzo sama suke son su yi jihadi yadda suke son jihadi sannan wannan roƙon kuma ba matsala ba ne domin za ka je ka ɗaukaka addinin Allah ne da shi kamar ka ce a taimaka wa masallaci ne ko a taimaki wani abu na addini to sannan manzala ta sama yakan duba a cikin sahabbansa wa yake da wannan halin sai kuma ya ba da umarni ya ce a bawa bawan Allah nan to sai tana da wannan bawan Allah cewa ya shirya zai tafi yaƙi amma bai da lafiya sai ta kaje wajen wani ka karbi guzurinsa ya shirya zai tafi yaƙi amma kuma rashin lafiya ya kada shi shikenan sai ya ya tafi wajen shi wannan mutumi din shi manzala kuma yana da garantin cewa in an ce ya bar zai bar tunda shi dama aikin lada yake nema to aikin ladan nan ba dole sai ka je ba idan kai ta jahizin ba yaƙin kai ta jahizin wanda zai tafi yaƙi to kai ma kaman kai yaki ne man jahaza ghaziyan fi sabilillah falahu mithlu ajri duk wanda wato zamu zo kan hadisin duk wanda ya shirya mai yaƙi ya tafi yaƙi fi sabilillah shi ma za a bashi lada kamar yayi yaƙi to kaga idan an ce ya kawo a ba wani zai tafi yaki kaga ba zai wata wata ba saboda haka zai yi maza maza ya bayar domin ladan yake so shi ma da yana da lafiya zai je da kansa ya yi jihadin da dukiyansa da kuma da kuma kansa wato ya bada ransa da dukiyansa gaba daya to sai manzo sun ayi tura a bayar to da aka zo bai yi wata wata ba sai kira matar sai yace ki je ki ba wani ki je ki ba kaga ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta so da iya shugabancin sa zai ce wani ka ba wani kaza kuma sai a bayar din sannan kuma sabbai suna masa biyayya tsananin biyayya shi yasa ba wani tararrabi ko wani tunani ma lada yake nema wajen Allah ta'ala sai ya ba matsala ta uku shine yayi wa matarsa kashedin cewa kar ta rage komai don in ta rage Allah bai zai masa albarka ba to wannan kuwa yana daga cikin al'adan wasu matan idan mijinsu ya ba su wani abun alheri su ba wani sai su rage ko gudunmawa ne na aure ga dubu ashirin je ki ba wance sai ta rage dubu biyar ko ta rage dubu goma sai ta je ta bayar tana da ta san mijinta ba zai tambaya nawa aka baki ba ko ne abu na gudunmawa wasu kayayyaki sai ta ɓoye wasu ta kai wasu mata suna da irin wannan suna da irin wannan kwarai da gaske har in wata mata dai ta kai abun yadda ya kamata sai wata ta ce ah ai da kin rage da zaki kika dauka kika baya to wannan haramun ne mace ta yi wannan kuma idan ta rage din Allah ta'ala bai zai sa albarka a cikin abin da ta rage ba to shi yasa anan wannan sahabin yake yi wa matarsa ka shedin cewa kar ta rage wani abu kuma ko ta rage fa Allah ba zai sa abun albarka ba menene rashin albarka abu shine abun ya kare baka san ma me kai da shi ba to dukiya mai albarka ita ce wanda zaka kashe dukiyan kuma ka san me kai da ita abu ne mai amfani kai wanda zai amfane ka ko amfani ƴan uwanka ko amfani addinin ka amma idan ta tafi haka kawai ba wani abu na amfani to dukiya mara albarka kenan kana ta kashewa baka san ma me kake yi ba to yace idan kika rage Allah bai zai sa albarka cikin abin da kika rage ba kuma ban yadda ki rage ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisi wannan duk yana nuna mana cewa in ka taimaka wajen aikin alkhairi to kai ma Allah zai baka lada kamar yadda zai ba wancan sai babi na gaba babu ta'awuni alal birri wat taqwa babin da ke bayani akan taimakekeniya alal birri wajen da'awa wa Allah ta'ala da kyautatawa wat taqwa da tsoron Allah idan za ka taimakekeniya to ka yi taimakekeniya akan abin da yake alheri ne akan abin da yake na tsoron Allah ne ba akan abin da yake na sabawa Allah subhanahu wataala ba yace qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa suratul maida ku yi taimakekeniya a bisa da'a wa Allah ta'ala da kyautata bayin Allah wat taqwa da tsoron Allah shine bin umarnin Allah da nisantan abin da Allah ya hana wannan ayan a can ba mun yi tafsirin ta a babukan da suka wuce na kira zuwa ga wato addinin Allah ko kuma keniya akan addinin Allah at-ta'awun shine kai ka taimaki dan uwanka shi ma ya taimake ka shine ma'anan at-ta'awun wato an yusa'ida ba'dhum ba'dha kowa ya taimaki dan uwansa to haka ake son musulmi su zama su zama suna keniya wa juna a bisa dukkan abubuwa na alkhairi abubuwa na addini na tsoron Allah sai kaga ko kai baka yin ba in ka taimaka wanda yayin to zaka samu lada kai ma kamar kai to amma an hana a taimaki juna akan sabawa Allah shine karshen ayan wala ta'awanu ala al ithmi wal udwan kar ku taimaki juna a bisa sabon Allah da ketar iyaka ba yadda kuma ka taimaka wani akan sabawa Allah ba in ka taimaka masa akan sabawa Allah kuma to nan kuma za a baka alhaki zaka samu alhaki kamar yadda muka karanta a hadisin babin da ya gabata duk wanda ya taimaki wani akan aikin alkhairi to za a bashi alkhairin shi ma za a bashi lada akai wanda ya taimaki wani akan sabon Allah to kuma shi ma za a bashi alhakin da haka dai zamana yana da laifin shi ma kamar yadda wancan yake da yake da laifi shi yasa Allah ta'ala ce in za ku taimaki juna ku taimake su akan abubuwa masu kyau akan abubuwa na alkhairi na addini na taimakon bayin Allah amma kar ku taimaki juna akan sabawa Allah ko akan ƙetare iyaka shine cutar da ɗan uwa musulmi akan cutar da wani in kai ka sai ubangiji ta'ala ya kama ka mana yace wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ita ma na suran ta maimaitu Allah ta'ala yace wal asri na rantse da zamani na rantse da zamani Allah ta'ala yana da daman ya rantse da duk abin da ya ga daman ya rantse da shi duk abin da ya ga dama in ya rantse da abun to ya girmama abu amma kai da ni da shi bai halatta mu rantse ba sai da ubangiji ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce man kana halifan fali akwai yadda manzo sama ya ce man kana halifan falyahlib billahi aw yasum duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru man halafa bin ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya rantse ba da Allah ba yayi wa Allah shirka sadaka kai bai halatta ka rantse da wani ba sai da Allah amma ubangiji ala kuma ba wani abu sama da shi sai rantse da dukkan abin da ya ga dama ko da zamani ko da gari ko da mutum ko da wani abu ya rantse da zamani anan yace wal asri ya rantse da gari la uqsimu bi hadha al balad kaga hadha al balad eh, makka kenan ubangiji ala rantse da makka kaga bigire ne sannan ya rantse da rayuwar manzon Allah sallah sama ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mun la'amruka na rantse da rayuwarka so ubangiji ta ala rantse da dare wallahi idza ghasha wan nahari idza tajalla duk wannan zamani ne dare da yini da walaha lokacin walaha wa buha da sauransu so da haka ubangiji ta yana zama ya rantse da kowane irin abu amma kai kuma bai halatta ka rantse ba sai da Allah subhanahu wataala to sai ce wal asri na rantse da zamani shine la'asar wasu malayan kuma suka ce al'asar abin da ake nufi shine sallar la'asar Allah ta rantse da sallar la'asar saboda matsayinta ita ce salatul wusta sallah mafificiya hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye dukkan salloli da sallah mafificiya ita ce sallar la'asar kamar yadda manzo sun ya fassara a cikin hadisi ingantacce to duka dai babu matsala ko da la'asar aka rantse ko da lokacin la'asar ɗin, duka ayan za ta iya ɗauka. amma galibi malamai sun tafi akan cewa rantsuwa ne da da la'asar shine zamanin da ya fi kowanne wato bayan la'asar daga lokacin abin nan eh, lokaci abin nan eh, zamani gaba daya kai wal asr rantsuwa ne da zamani gaba daya duk da wasu suna cewa rantsuwa ne da lokacin la'asar din to shi ma lokaci ne wanda yake mai mai muhimmanci yace innal insana lafi khusrin lalle mutum yana cikin tabewa kowane mutum yana cikin taɓewa illa na amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka yi wa juna wasiti da gaskiya shine tauhidi wa tawasaw bis sabri suka yi juna wasiti da hakuri akan da'a wa Allah subhanahu wataala anan ubangiji ta'ala da yace innal insana fi khusrin lalle mutum yana cikin hasara to kowane mutum ya shiga kullu insani kowane mutum yana cin hasara sai wanda ya siffantu da siffofi guda hudu nan shine illal na amanu sai wanda suka yi imani menene asaran shine ukuba, azaba ta Allah ta'ala domin dukkan wanda Allah ya jefa shi wutar jahannama ai yayi asaran gidansa na aljanna ne sai don an ce mutum yayi asara wato yayi asaran ni'imomin ubangiji ta'ala da ramar Allah da gidansa na aljanna zai je shiga wutar jahannama kama nan duniya a ce kai mawadaci ne kana cikin walwala sai kai asaran dukiyanka kaga zaka shiga wahala kenan ga abun sai ba kuɗi ga bukatu nan babu yadda za ka yi kaga kana cikin wahala to duk wanda aka ce maka yayi asara a dini to yayi asaran gidansa na aljanna yayi asaran ni'imomin da ubangiji ta alama in kuma yayi asara duniya da lahira ne to anan duniya kuma yayi asaran wasu ni'imomi da Allah ta'ala ya tana da bayinsa anan duniya bayinsa na gari haka lahira kuma yayi asaran aljanna to ubangiji ta lace kowane dan adam yana cikin asara yana cikin uquba ta ubangiji subhanahu wataala illa alladhina amanu sai wadanda suka imani wato sai musulmi kawai musulmi su ba sa cikin asara inda sun rike addinin musulunci to aljanna ita ce masu. sai ce wa amilu salihati kuma suka aiki aiki nagari aiki nagari shine aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai shi tsakaninka da Allah shine aiki na gari ubangiji ta ala ce tabaraka ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal Allah shine ya halitti mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amal wa yafi kyawun aiki to menene aiki mai kyau aiki na gari furaj bin ya yace ahsanu amalan ay akhlasu wa aswabuhu aikin da yafi tsarki yafi zama daidai sai suka ce to me ma'anan aikin da ya fi tsarki ya fi zama daidai ya ce shi ne aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai shi don Allah alkhalisu ma kana lillah wa sawabu ma kana ala sunna wa aiki ta tacece shine wanda kai shi don Allah aiki na daidai kuma shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka dukkan wata ibada ko wani abu da zaka yi na aikin alkhairi ko kuma na na da'a wa Allah ta'ala to dole sai ka shi don Allah kuma ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka samu ladan wannan aiki sai yace wa waso bil haqqi kuma suke wasiti da gaskiya al haqqu ma'ana sun fassara shi da imani da tauhidi wa waso bil imani wat tauhid wane kai imani wane ka kade ta Allah wato suna hana junan su shirka suna kiran juna izuwa ga tauhidi kade ta ubangiji subhanahu Wata'ala ta'ala to wa'annan sune wanda ba sa cikin asara sannan wa tawaso bis sabri kuma sune wanda suke wasici da hakuri haƙuri akan da'awa Allah ta'ala wane kai haƙuri kai ka rike addini kai sallah kai azumi kai kaza haƙuri ga barin sabon Allah wane kai haƙuri ka daina shaye-shaye ka daina shan giya ka daina kuma su ne maratibul jihadin nan wato matakai na na yaƙi na yaƙar rai har ka zama mutumin kirki idan ka ɗabbaka wannan suran to ka yaƙi ranka ka zama mutumin kirki kenan shine ibn qayyim ya kacin zadul ma'ad da ubangiji manzala ta sama ya ce almujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara Allahu anhu mai jihadi shine wanda ya yaƙi ransa mai hijira wanda ya kaura cewa haramun to sai ce to yaƙar rai yana da matakai guda hudu mataki na farko shine jihadun nafsi ala ta'allumil huda ka yaƙi ranka a bisa koyon shirya ka yaƙi ranka har ka fahimci addinin Allah ka dage ka fahimci addinin Allah wannan shine jihadi na farko da Allah ya tsora maka na biyu kuma jihadun nafsi ala al'amal ka yaƙi ranka a bisa aiki da shiryan da ka fahimta din domin idan ka gane shirya din kuma baka aiki da ita to shi ma matsala ne ka samu damuwa Allah ta'ala zai ya tambaye ka akan wannan to dole kai jihadun nafsi don ka tabbatar da cewa kana aiki da abun da wato ka koya na shari'a kana aiki da shi sannan na uku jihadun nafsi ala da'wa ka yaƙi ranka a bisa kiran mutane izuwa ga wannan shiriyan da kai ka fahimta izuwa ga ayyuka na izuwa ga ayyukan alkhairi idan kai ka koya kuma kana aiki da shi to baka ci ta zama ba kuma sai yan uwanka su ma sun fahimta sun tabbaka saboda la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imani ɗayan ku ba zai tabbata ba sai ya sowa kansa abin da yake sowa yake sowa dan uwansa saboda haka dole ka tsaya ka tabbatar da wato ainihin ɗan uwanka shi ma ya gyaru kamar yanda kai ma kake son ka gyaru wannan ko ba sai ka hau kan mimbari kana wa'azi ba nasiha ne wane ka gyara halayenka wane ka zama mutumin kirki ka daina abin da kake abu kaza babu kyau abu kaza mai kyau ne wannan nasiha kowa zai iya yi ba sai ka zama malami ba akwai abin da ka tabbatar cewa wajibi ne akwai abin da ka tabbatar haramu ne mutumin da baya sallah dalla yana bukatan aya ko hadisi kafin ka masa nasiha yi sallah baya bukata domin ya san wajibi ne a kansa mutumin da yake zina ko yake sata baya bukatan aya ko hadisi kafin ka gargaɗe shi akan zina ko ko sata to da haka ka iya masa wannan nasiha to ya zama na dai kana yi wa mutane nasiha kana shiryar da su zuwa ga ayyukan alkhairi sannan na uku shine at-tawasi bis sabr wato abin na jihadun nafsi ala sabri shine ka yaƙi ranka a bisa haƙuri a bisa matsalolin da za ka samu na rayuwa na jarrabawa saboda ɗabbaka addinin musulunci da kake ko kira zuwa gare shi idan ka ce za ka zama mutumin kirki Allah zai jarrabe ka da abubuwa da yawa to sai ka yi haƙuri akan wannan jarrabawa ko dai matsaloli na rayuwa ko kuma cutarwa mutane to sai ka yi ta haƙuri ka yi ta haƙuri in ka yi haƙuri dukkan wannan abubuwan sai su wuce gaba ɗaya to wannan su ne matakai na yaƙar rai har mutum ya zama mutumin kirki idan ka yi imani da Allah ka fahimci shirya, ka fahimci addinin ka kana zuwa makaranta ko inda ake karatu sannan kana aiki da abin da ake koya maka na addini har ma kana yi wa ɗan uwanka nasiha ko wasiti shi ma yayi kana shiryar da shi akan alkhairi kuma kana haƙuri a bisa dukkan abin da kake na da'a da ibada kana barin sabon Allah kana haƙuri akan dukkan bala'in da Allah ya jarrabe ka a kansa da shi to wannan shi yake nuna kai mutumin kirki ne bawan Allah ne to dukkan wannan suran ta ta kunshi wayannan abubuwan gaba daya ibnu qayyim ya kafa dalili da wannan suran wal asri innal insana لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر idan baka yi imani ba baka fahimci addini ba baka yi aiki da abin da Allah ta'ala ya dora maka na wajibi kayi aiki da shi ba baka bar sabon Allah ba baka damu da shiryan al'umma ba sannan baka haƙuri akan addininka to wannan kai ba mutumin kirki bane ka sani kana cikin asara saboda ka dole ka tsaya ka rungumi addinin sosai domin kar ka kasance a cikin masu asara to wannan shine suratul asri sura ce babba wanda tafsirin ta zai iya ɗaukan awa ɗaya, ba tafsiri muke yi ba yace ce al-imam shafi'i imam yace dangane da wannan suran rahimahullah Allah ya ji ƙansa kalaman ma'anahu magana wacce ma'ananta ga abin da ya ƙunsa inna nasa au aksarahun fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura yace mutane gaba ɗaya ko mafi yawan mutane suna cikin rafkana dangane da lura da wannan sura ko ɗaukan darussan da ke cikin wannan suran galin mutane sun rafkana suna ɗaukan wannan suran kamar wasa ce to amma kuma ta kunshi darusa da yawa da za su lura da a da ke cikin wannan suran da za su samu shirya to imana ya kawo ma'anan maganar imamu shafi'i ne shi yasa ya ce ya faɗi magana wanda ma'ananta shine kaza amma abin da ake ruwaitowa Imam Shafi yana cewa shine law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi sura lakafatu da Allah bai saukar da wani dalili wa al'umman nan ba sai wannan suran kawai da da abun nan da da da suran ta ishe su ko da Allah bai saukar da hujja wa halittansa ba sai wannan suran kawai da ta ishe su ta ishe su wa'azi ta ishe su addini to kaga ma'anansa kenan galibin mutane ba sa lura da ma'anonin da wannan suran ta dauka take dauke da shi da za ta gyara musu halayensu gaba daya duk da ko shaharan da suran ta yi wajen malamai masu wa'azi hadisi na gaba wa an abi abdurrahman zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi alihi bi khairin faqad ghaza muttafaqun alayhi wannan hadisin imam bukhari da muslim suka ruwaito shi daga abu abdurrahman shine zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu Allah ya dade shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من جهز غازيا وندا ya shirya wa mai zuwa yaƙi fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah faƙad gaza hakika shi ma ya yaƙi wato shi ma ya jihadi mana za a bashi ladan da ake bawa wanda ya jihadi wa man khalafa ghaziyan duk wanda ya meyewa mai zuwa yaƙi fi ahlihi a dangane da sha'anin iyalensa bi khairin da alkhairi ya dinga ɗaukan ɗawainiyansu da buƙatunsu har mai jihadin ya je dawo faƙad gaza to shi ma ya jihadin ya yi yaƙi mana za a ba shi ladan wanda ake bawa wato mai jihadi shi yasa zo a riwa ibnu hibban kutiba lahu misla ajri kutiba lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi za a rubuta masa irin ladan da ake ba mai jihadi amma ba za a tauye ladan mai jihadin ba to kaga anan abubuwa ne guda biyu abu na farko shine tajhizul ghazi shi wanda zai zai tafi jihadin kai baka da halin zuwa ko kuma kai din ma zaka je amma sai ka bashi dukkan abin da yake bukata na gusuri na jihadi da abinci da makami da kowane abu abin da yake bukata na tafiya zuwa ga jihadi sai ka bashi to idan ka bashi ya tafi to kai ma kamar kayi yakin ne za a baka lada kamar kayi yakin ko da baka je yakin ba in kuma ka je yakin kana da ladan mayaka guda biyu wanda ya je jihadi da kuma ladan da kai na shirya mai zuwa jihadi to shi wannan ladan shi ma kamar ka je jihadin to haka nan kuma inda zai tafi sai zama iyalansa ba su da lafiya sun tafi suna buƙatan magani sai ka ɗauki wannan ɗawainiya na maganin iyalansa na bukatan abinci ka sayo abinci ka ba su suna buƙatan ruwa suna bukatan tallafi na abubuwa na lalura na yau da kullum sai ka ɗauke masa wannan ɗawainiyan har ya je dawo to kamar ladanka kamar yi jihadi fi sabilillah kamar yi jihadi fi sabilillah to wannan hadisi yana nuna mana kenan idan wani yana aikin lada Sai kuma sai ka ɗauki ɗawainiyansa za a baka lada kamar kai ne kake wannan abu misali ɗalibin ilimi ne yana neman ilimi bai da abun da bai da abunci bai da sutura bai da kuɗin littattafai sai ka ɗauki ɗawainiyansa kana tallafa masa abin da zai sayi littattafai da shi ko kuma wanda zai dinga cin abinci don ya samu daman yin karatun ko ɗan sutura to za a baka ladan kamar kai ma kana neman ilimin ne domin neman ilimin shi ma jihadi ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bi tariqan ila janna duk wanda ya shiga hanyar neman ilimi Allah zai fore masa aljanna ta wannan bangare ne a wani hadisin man kharaja muta'alliman fa huwa fi sabilillah duk wanda ya fita yana mai neman ilimi to za a bashi ladan kamar yana jihadi fi sabilillah to sai zama na ka taimake shi to kai ma kamar kana neman ilimin ne to haka nan wanda ya sadaukar da ransa wajen karantar da al'umma sai ka ɗauke masa nauyi da da'awa zuwa ga addinin Allah kamar yadda Sa'ad bin ya ɗauke wa Imam Malik cinsa da shansa komai abincin shekara yake bashi Imam Malik yana ta karantar da mutane a Madina za a bashi ladan kamar shi ma yana karantar da mutane ne to duk wani mai aikin alkhairi mai aikin addini sai ka zo kai kuma kana ɗaukan ɗawainiyansa to za a baka ladan kamar kana wannan aiki kenan idan mutum yana da hali ko da bai aiki da hannunsa ba dukiyarsa za ta iya yin aikin kuma a bashi wannan lada din so da ka hidima wa masu addini ko masu jihadi ko masu neman ilimi babban al'amari ne wanda za ka samu lada a cikinsa har ma zo a wajen hadisin wani mutum ya yi jihadi har ya je ya dawo wani ne yake masa hidima yana ta masa hidima yace to yana da lada irin irin ladan mai wannan jihadi ne to saboda haka shi ayyuka kofofin alkhairi suna da yawa idan wannan bangaren ba za ka iya ba to za ka iya ta wani bangare idan ba za ka iya da iliminka ba za ka iya da dukiyanka in ba ka iya da dukiyanka ba za ka iya da ƙarfinka da jikinka ko da dabarunka ko da da shawarwarinka da sauransu sai ubangiji ta ya baka lada irin wanda yake ba wanda yi wannan aiki din wannan hadisin bukhari da muslim ya ruwaito ya ruwaito hadisin حديث نقبة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان منه, من منه زيد فقال لا ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم وانا حديث دقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه شين سعد بن مالك الله يرجع شيء أن يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم tabbas manzala ta sama ba'asa ba'asan ya aika ba'asan wasu jama'a mayaka ila bani lihyan zuwa ga wata kabila da ake ce musu bani lihyan ko ni dangi da ake ce musu bani lihyan min huzailin daga kabilan huzail babban kabila ne huzail din to a karkashin ta akwai kananan kabilu to daga cike akwai banu lihyan ko kace lahyan duk ana fada sai yace faƙala sai ya ce layan ba'is min kulli rajulaini ahduhuma daga kowane mutum biyu layan ba'is ɗaya daga cikinsu ya zabura ya tafi jihadi wato du'a mutum biyu a samu mutum ɗaya ya tafi wannan jihadi ne ma'ana rabin ku ku tafi jihadi ga taron jama'a mayaka to rabin ku ku tafi duk mutum biyu ɗaya ya tafi jihadi ɗaya kuma ya tsaya yi masa hidima wa iyalinsa da sauransu sai ce wal ajru bainahuma ladan dai zama yana tsakanin su imam muslim dan su wato ainihin hidima so da haka kenan wal ajru bainahuma ladan za a riba tsakanin su idan ya zamana shi wanda bai je jihadin ba ya yi wa mai tafiya jihadin hidima ya ba shi guzuri na tafiya jihadi ko kuma ya yi wa iyalensa hidima har ya je ya dawo ya ɗauki ɗawaniyan iyalensa saboda hadisin da muka karanta wato ainihin tazu saboda haka shi wanda yake gidan ya ɗauki ɗawainiyan wanda wato ya tafi jihadi ɗin ko dai ya shirya masa jihadin kaga man jahaza ghaziyan faqad ghaza kenan wanda ya shirya mai jihadi jihadi to shi ma ya yi jihadi ko kuma ya ɗauki ɗawainiyan iyalan wanda ya tafi jihadi, maganinsu cinsu da shansu da duk bukatunsu har ya je ya dawo to zai samu ladan kamar ya yi jihadi. saboda ƙarshen wani hadisin wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi wa man khalafa ghaziyan bi khairin fi ahlihi faqad ghaza duk wanda ya ɗauki ɗawainiyan iyalan mai tafiya jihadi to shi ma ya jihadi wato za a ba shi ladan ya yi wannan wato ainihin jihadi din so da haka kenan rabin ku ku tafi yaƙi rabin ku kuma su yi wa waɗanda suka tafi yaƙin hidima wal ajru bainahuma za a ba ku ladan a tsakaninku wal ajru bainakuma so da haka kenan wannan duk yana koya mana cewa idan ba za ka iya yi da kanka ba to kai wa mai yi kuma hidima domin ku yi tarayya a cikin ladan kenan al-musharakatu fil khairi khair duk wanda yake musharaka da dan uwansa wajen ayyukan alkhairi to shi ma zai samu wato ani alkhairi duk abin da za a ce wani ne yake yin sa na addini kai ma sai ka tallafa to kamar kana yi ne domin abun baya tafiya mutum ɗaya kawai bai zai iya ba dole sai da taimakon wato ƴan uwansa hadisi na gaba وأن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقال ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم يرويتوش دقا an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su da shi da babansa gaba daya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqiya rakaban ya hadu da wasu karabka sune raquma kenan da masu raquman bir rauha'i a wani wuri da ake ce masa ar-rauha wani wuri da ake ce masa ar-rauha wannan wurin yana tsakanin madina ne da badar wato daga madina hanyar badar kuma kilomita talatin da shida ne kilomita talatin da shida akwai wani lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci ta madina mun je yawon buɗe ido a yambo yambo wani bangare ne na maliya to amma a wannan wurin akwai yabin nan wannan hanyar ita ce hanyar badar kuma za ta kai ka zuwa badar ɗin to daga nan ko sai muka raƙe badar ɗin muka je muka duba inda aka yi jihadi aka yi yakin badar da inda musulmi suka tsaya da kafurai suka tsaya da yanda inda aka gwabza yakin da kuma kaburburan muka ziyarci kaburburan waɗanda suka yi shahada mutum goma sha hudu a wannan wajen to kafin mu je badar din sai muka wuce arrauha wannan wurin kenan inda wannan kissan ta faru to malamin da ya jagorance mu yasa aka tsaya a wurin yace to nan ne inda wata mata ta ɗaga yaro take gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya aikin haji manzon Allah ce zai iya yi kuma zaki samu lada to wannan wurin yana tsakanin Madina da Badar kuma kilomita talatin da shida ne to manzo sama ya hadu da wayannan karabkan a Rauha faqala sai yace manil qaumu mutanen nan ku suwaye ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce almuslimuna mu musulmi ne ka duba sun musulunta manzala ta kuma bai sani ba ina madina ba su samu dama sun yi hijira ba manzala sama bai san su ba sai ce suwaye ko suka ce mu musulmi ne shikenan daga nan sun zama sahabbai ko mm, dama sun musulunta kuma sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sun zama sahabbai to su ko sun san manzala sama ko san shi ba faqalu sai suka ce man anta waye kai kai din kuma wane ne kaga ba su san manzala ta sama ba ko ko ba su gane shi ba idan tafiyar da daddare ne da daddare ne ba su gane shi ba da sun san shi amma ba su gane shi ba ko kuma sun musulunta amma ba su taba ganin sa ba to da haka sai suka ce to kai kuma wane ne kada sai ce rasulullahi ni manzon Allah ne wato shine Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shikenan yanzu kan kaga sun sun samu malami kenan ko sai fatawa kuma sai tambayoyi akan abin da ya shafi addinin musulunci to da haka farafa ilaihi imra'atun sabiyan sai wata mata daga cikin wannan karabkan daga cikin wayannan mutanen sai ta daga yaron ta sama ta nuna manzala ta sama faqala sai ta ce ali hadha hajjun yanzu wannan ma zai iya aikin haji yaro karami jinjiri ya ya halatta aikin haji in yayi aikin haji daidai ne qala sai manzala sama sai ce na'am walaki ajrun eh zai iya aikin haji kuma kina da ladama, ma idan yi aikin haji din to yaro ba zai iya aikin haji da kansa shi kaɗai ba dole sai me sai wani ya masa aikin haji din to sai manzo sun ya ce i zai iya aikin hajin kuma idan yayi ma ke ma kina da lada me yasa take da lada don ita za ta ɗauki yaron ta na yawo da shi sannan ita za ta masa harama kuma ita za ta tsare shi daga dukkan wani abu da yake mahzuratul ihram wanda aka hana mai harami yayi su turare su yanke gashi da farce da sauransu duk ba za ta yi masa za ta tsare shi daga wannan kuma ita za ta ɗauke shi ta yi ɗawafi da shi ta yi safa da marwa da shi tana rike da shi ko tana ɗauke da shi idan ƙaramin jinjiri ne ta je arfa muzdalifa waye duka ta je ta yi masa jifa jifan shaidan ta ɗauki duwatsu guda bakwai da niyan shi ne sannan ta masa talbiya idan baya iya magana don jinjiri ma halatta aikin hajji. sai ta yi masa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak to wannan tsawainiyar da ta yin ai ta tantance lada ne ma'anan walaki walaki ajrun kina da lada to amma wasu suna kuskure sai su ce wai kina da ladan wai ita ne take da ladan ba yaron ba wa ga maka sai su ce walaki an haka ne da sai a ce walaki ajru kina da ladan to amma walaki ajrun kina da lada ke ma kenan yaron ma yana da lada ko wasu abin da yake daukan su da aka ce rufi alƙalamu an salasatin an ɗauke alƙalami daga mutum uku sai aka ce mahaukaci har sai ya farka da mai bacci har sai ya farka da kuma yaro har sai ya balaga to sai suka ɗauka cewa wai shi yaro ba a rubuta masa lada tunda an ɗauke masa alƙalami saboda haka idan an yi aikin haji da shi mamansa ne take da ladan ko kuma babansa ne yake da ladan ba haka ba ne. yaro ana rubuta masa lada mene ba a rubuta masa alhaki shine ma'ana ɗauke masa alƙalami in yi abu na alhaki ba za a rubuta masa alhakin ba amma in yi abu na lada kuma za a rubuta masa to sai dai a ayyukan ladan wasu sun bambanta da wasu yanzu kaga in sallah ne kwata-kwata ma yana ɗan ƙarami ba za a ce sallah ba sai ya kai shekara bakwai sai ya san me yake yi in yi ruku'u ya sani sujjada ya sani kabbara ya sani zai iya karanta fatiha da sauransu kaga ba a yi wa wani sallah to kaga sai ya kai wannan daga shekara bakwai goma har ya balaga ana rubuta masa ladan sallah amma ya yi ashar ba alhaki in ya je wani abu na alhaki na sabon Allah ba za a rubuta masa ba domin abdus sabi khalkhata gangancin yaro kamar kuskure ne ko ya fasa wani kai ko me wannan duk za a dauke shi kuskure ne ba za a dauka ganganci bane kuskure ko ba a kawo mutum da shi to amma duk ayyuka na lada akwai to shi kuma aikin haji inda ya bambanta sai zama ko da jinjiri ne za a yi aikin haji da shi Ga shi dai bai san me yake yi ba amma kuma za a je a yi tawafi da shi a yi sa'ayi da shi a masa talbiya a je arfa da muzdalifa da mina da ko ina da shi kila sai ya girmama a gaya masa an yi wannan amma kuma za a rubuta masa ladan ya yi aikin haji mamansa da ta yi wannan ɗawainiyan da shi ita ma a rubuta masa ko babansa ko makamancin wannan a rubuta musu ladan aikin haji domin sun yi ɗawainiyar yaron ya aikin haji in ita ma ta yi aikin haji biyu kenan za a ba ta lada to kaga ana rubuta wa yaro lada shi yasa yaro ake fidda zakkan dukiyansa jinjiri ne babansa ya rasu ya bar masa miliyon goma sun shekara sai an cire musu zakka sai an ba da dubu nawa dubu ɗari biyu da hamsin so da haka za a cire zakka kin kaga za a ba shi ladan kenan za a ba shi ladan so ana rubuta yaro ladan. kar wani ya fahimci aka ce an ɗauke masa alƙalami cewa ba da lada saboda haka sai zai fassara wannan hadisin walaki ajrun kina da lada sai fassara kina da ladan wato ita ne take da ladan yaro bai da shi ba ba haka bane shi ma yaro yana da ladan ita ma tana da tana da wannan ladan to sanan malamai sun yi ijma'in cewa in yaro yayi aikin haji aikin hajin yayi tare da cewa shi bai ma san kila ana yi ba ko niyya ma kila bai san yayi ba bai niyya ba sannan kuma labbaika ma bai zai iya ba labbaika Allahumma labbaika duk yi masa za a yi da sauran wasu abubuwa to amma kuma aikin hajjin san yayi kuma za a shi lada duk malai su ittifaqi a wannan saboda manzo sama ya faɗa ana ya ce walaki ajrun kina da lada sannan sahabbai sun ɗauki yaran su sun yi aikin haji da su har ya zo a hadisi duk da hadisin isnadin sai yana da rauni Jabir bin Abdullah yace hajjajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'ana an-nisa'u was-sibyanu falabbaina an-shibyani wa ramaina anhum mun yi aikin haji tare da manzo Allah sama a tare da mu akwai mata da yara ƙanana su yaran muka musu talbiya muka musu jifa abu biyu ne yaro bai zai iya yi ba bai zai iya labbaika Allahumma labbaika ba shi jinjiri kenan kaga bai da bakin magana kila bai fara magana ko ya fara magana ma bai zai iya ba sai ka masa sannan bai zai iya jifan shedan ba bai zai iya daukan dutse wurga inda ake jifawa ramil jamarat to sai ka masa amma sauran tawafi sai ka dauke shi ka zagaya da shi tafiya tsakanin sa ba da marwa ka ɗauke shi ka zagaya da shi ka kai shi arfa ka zaunar da shi ko ka rike shi da muzdalifa da mina kaga duk yayi ai ba dole ko mara lafiya ma ana yi ko gurgu za a yi yin wani abubuwan da shi ko da babba ne kuma aikin hajinsa sa yayi to wannan shi na duk mai rauni kuma wanda ba zai iya jifa ba shi ma ana masa kamar mara lafiya ko tsohuwa da ta tsohuwa ko mace mai ciki ba za ta iya jifa ba za wani zai iya zuwa mata wannan wannan jifa din kuma ba tare da ta fidiya ba ba wani abun da ya hau kanta kuma aikin hajin ta yayi so aikin hajin yaro ingantacce ne to idan ka fahimci wannan kuma sannan malamai kuma sun yi ijima'i cewa wannan aikin hajin bai ɗauke masa aikin haji na rukunin musulunci ba zai samu lada aikin haji amma in ya balaga sai ya yi wani aikin hajin daban na farillansa duk malamai sun ittifaki akan wannan ya zo a hadisi ayyuma sabi'in hajja sun mahtalama falai hajjatul islam duk yaron da aikin haji sai musulunta to sai ya sake wani aikin hajin kuma fa dai hajjatun ukhra sai ya sake wani aikin hajin wannan kuma duk malamai sun ittifaqi akan wannan kafin mutum ya balaga yana da kyau in akwai wadata a kai shi ya aikin haji amma in ya balaga ba ba in ya balaga kuma ba zai ce ai na riga na sauke farilla a'a ka dai yi nafila amma baka sauke farilla ba to zaka sai ya sake wani aikin hajin kuma sabo na farilla shine hajjatul islam insa wato aikin haji na rukunin wato ainihin musulunci idan bai yi ba to kuma Allah sai ya tambaye shi ranan ranan alkiyama to kar wani ya tamani tun da ya riga ya yi shikenan aikin ajin ya inganta ya dauke masa na musulunci a bai dauke masa ba حديث na عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه وأن حديث دقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يرددش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى منزون الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ياتي الخازن ميقادي ميقولا دا أبنتكنا نجدا المسلم مسلمي الأمين أمين تتي allazi yunaffizu ma umira bihi wanda yake zartar da abinda mai gidansa ya umarce shi da shi na raba wasu kyaututtuka da mai gidansa yake son yayi wato yaron gida ne mai kula da kayayyaki ko da ba a mace shi mai gadi ba za a ba shi wa wannan ga wannan kwanon shinkafa kaza ko buhun shinkafa ko ko kuɗi ko menene a ba shi ya kaiwa wani fayu'tihi kamilan sai ya je ya kai wa wanda aka umarce shi ya kai wa ɗin kamilan cikakke muwaffaran cikakke dai ɗayyibatan bihi su yana mai daɗaɗa ransa da bayarwa wato yana jin daɗi yake bayarwa ai kansa da aka yi ɗin fa ya dafa'uhu ila allazi umira lahu bihi sai ya je ya ba da shi zuwa ga wanda aka umarce shi ya bawa to ahdul mutasaddiqin yana ɗaya daga cikin masu sadaka mana za a ba shi ladan yayi sadaka hadisi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito hadisi ma'ana dukkan yaron gida wanda aka bashi ya kaiwa wani wani abu to za a bashi ladan kaman shi ya bayar shi mai gidansa din za a bashi ladan wannan sadakan da yi wanda aka bawa ya kai din shi ma za a bashi ladan kaman yayi sadaka amma da sharuɗai sharadi na farko ya bada abun cikakke bai rage ba wannan kuma al'adan yaran masu kuɗi ne tauye ainihin abun da aka ba su su ba wani idan aka ba mutum dubu ɗari ko ɗari biyu dama an yi rafin ɗin su an abun nan an daddaure su aka ce je ba wani sai ɗan zare dubu biyar a nan ya zare dubu biyar a can shikenan sai a je sai je bayar kaga a yanda suke a rafan su dubu ɗari ɗari ne to kai da aka baka kyauta idan ka kirga anan kaga shot din dubu biyar can shot din dubu bakwai zaka da ka kira mai kuɗin ne ka ce masa an samu shot ai sai dai kai godiya ka ce na gode Allah ya saka da alkhairi an kawo mini kuɗi amma ba za ka kira shi ka ce to an samu shot a cika maka ba kaga za ka ji nauyi to sai su yi wayo ba za a cire dubu ɗari ka bada ai za a tambaya dubu nawa ne kila in ka cire dubu ɗari ka bada dubu ɗari kaga za a ce ka rage to sai su zare nan a wannan rafan su zare su zare sai mu ce zare dubu ashirin ko fiye da haka kowanne sai a samu shot to shi kuma kaga zai ji nauyi ya ce abun nan don ko kuma akwai wani ya zama daga banki ne ma alhalin ko ba banki ba ne to saboda haka sai ya zama na ya ha'inci mai gidan nasa kuma ya ha'inci wanda aka ce ya kaiwa, to wannan ba zai samu ladan sadaka ba sai in ka ba da shi cikakke ba tare da ka rage ba in ma kaya ne ka ba da shi cikakke ba tare da ka rage ba wai aka baka ba za ka je ka rage wani abu ba ko ma menene zaka ka ba da shi cikakke wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu ya zama dayyibatan nafs ko kuma tayyiban nafsi ransa yana da jin daɗi ya bayar yana murna an yi wa wani alheri ya je ya bayar yana farin ciki an ba wani to nan ne zai samu ladan amma idan ya tafi yana kokoni yana bakin ciki to nan ma bai zai samu ladan ba Baƙin cikin kuma shine ko dai ya zama yana yi wa wancan hasada don me yasa aka bashi sai ya bai ji daɗin hakan ba wane ne zai samu kaza to kaga bai zai samu wannan ladan ba ko kuma ya zama yana jin haushin mai gidansa gashi ya ba wani shi bai bashi ba ni me yasa baya bani yana bawa yana ta jin haushi to ya rusa ladansa nan ma to da haka sai ya zama na tsayyiban nafsi yana mai jin daɗin ransa ya bayar an yi wa wani alheri Allah ya saka da alheri to shi ma sai ya samu wannan ladan to idan bai cika wayannan sharuɗa guda biyu ba ba ladan da zai samu to idan an baka sako ka kai wani na alheri ka kai masa cikakke kar ka tauye sannan kuma ka kai masa kana mai jin daɗi an yi alherin kana so wa wanda aka bawa ba kana mai masa hassada ba kana mai so masa alkhairin kana jin daɗi da farin ciki to za a baka ladan kamar ka yi sadaka amma in ka sa hassada a ciki ko da ɓacin rai ko jin haushin an bashi ko ka je ka tauye to kuma ba za ka samu wannan ladan ba aka fi ma za ka samu alhaki za ka samu alhakin kayi zalunci ka rage wannan alherin da kuma ko kuma alhakin kayi hasada wa wanda aka bawa kana fushi da kyautan da ubangiji ta'ala yayi wa wani domin mai hasada mai jayayya ne da rabon ubangiji da rabon da ubangiji ta'ala yi to da wannan jayayyan da kai kana Allah bai iya bane bai iya ba da arziki bai iya rabon arziki me yasa ba wa wani bai baka ba ko bai ba wa wani ba to wannan sai rusa maka ladan ka gaba daya ko da haka yaran gida da suke ɓoye kuɗi ko alheri idan an aike su to sai su gyara don Allah sai ya tambaye ka ranar alkiyama sai ka biya amma in ka bayar fi sabilillahi to kai ma kana da ainihin wannan ladan. wannan kaman hadisin da ya zo cewa mace idan ta ɗauki wani abu na abincin gidan mai gidanta sai ta ba da shi fi sabilillahi misali an yi abinci sai ya ɗan rago ko aka yi mai yawa don a ba wani sai aka ba wani fi sabilillahi ita tana da lada mai gidan yana da lada na sayan abincin da ya yi ita ma tana da lada tunda ba barna ta yi ba wai ta ɗebi ɗanyen abinci ta bayar ba izinin sa ba abin da ya rage ne ta bayar to tana da ladan ta dafa wannan abincin shi mai gadin shi ma wannan abinci yana da ladan gadin wannan abincin da ya dukkanin su za su yi tarayya a cikin ladan to kaga dukkan wannan gaskiyan su ne ta sa me suka samu ladan amma idan ta dinga ɓoye abincin tana bawa eh, gidansu ko kuma wata yatta ko kanwanta ko wani dan uwanta kaga wannan ha'inci ne nan ko ba ta samu lada ba alhaki da ta samu so saboda haka da aka ce ahadul mutasaddiqina ma'ana yana ɗaya daga cikin masu yin sadaka kenan a wajen lada shi ma kamar ya samu wato ai shi ma kamar ya bada sadakan ne wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi yace wa fi riwayatin a wajen riwaya wata riwayan allazi yu'ti ma umira bihi wanda yake bada abinda aka umurce shi da shi kaga shine ma'anan kamilan muwaffaran din kenan ya bada abin da aka umurce da shi ko yunafizu ma umira bi wa dabadu sun wasalte shi al mutasaddiqaini kenan ahadul mutasaddiqaini dai daga cikin masu sadaka guda biyu ne wancan kuma ahadul mutasaddiqin dai daga cikin masu yin sadaka ne da yawa kenan mana dai duk ma'ana da ne dai samu lada yace bi fathil qafi kai wa qafun din fata mutasaddiqa ma'a kasri nuni tare da yawa nunin kasara ala tasniya ta bisa tasniya kaga mutafaddiqaini in ko jam'i ne mutafaddiqina kaga bi kasri alqafi wa fatihi annun kenan to da haka kenan ko ya zama tasniya ko ya zama jam'i kowanne kai babu matsala wa aqsuhu da kuma akasinsa ala jam'i akan jam'i akasinsa shine kai wa qafun din me kisira nunun din kuma kamata kamata fataha so inda ake bambance tasniya da jam'i shine ita harafin da ke kafin ya'un din a jam'i shi yana kasara ne a mufradi abu a tasniya kuma fataha ne sai ka ɗaure yawon ɗin amma nunun kuma a tasniya kasara ne a jam'i kuma fataha ne wa nuna majmu'in wa ma bihil iltahaq fafta wa qalla man bi kasrihi nadak duk da ana masa kasara din tana kaza yana cewa abin nan eh, arba'ini suna cewa wa ma za tabtaghi shu'ara'u minni wa qad maimakon arba'ina wanda aka sani to ya halarta a waka ana iya ana ana iya yin hakan din ko kuma a larabci amma dai yanda aka saba shine wato a masa fata sai ce ma sahihun kowanne ka karanta da daga ciki ya inganta an ruwaito ahadul mutasaddiqina ko ahadul mutasaddiqaini domin dai mai sadakan guda ɗaya ne in kai ka je ka aka aike ka ka bari yanda ya kamata ka zama ɗaya daga cikin masu sadaka guda biyu ka kai ne na biyun kenan in ko aka ce ɗaya daga cikin masu yin sadaka to an aka sa jami'i ahadul mutasaddiqina to ya hadda wasu masu sadakan banda wanda ya baka ka kai din ba yana da ladan sadakan sa ba to kai ma ka shiga cikin su kana cikin masu yin wato sadaka da ka samu wannan ladan wannan babin yana nuna mana duk taimakon da kai wajen aikin alkhairi to kai ma za ka samu wannan ladan ko da aikanka aka yi ko gadi aka baka ko ka agaza ka taimaka da karfinka ko da dukiyarka kai ma za ka samu wannan ladan kamar yadda wanda ya wannan abun ya samu wannan ladan bangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya matsayin mutumin da ya baiwa wani keke na pep ko mota haya ya rika kawo masa balance kullum ko sati-sati shi malam ya halatta bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa manwala wa ba da asalamu alaikum babu wani matsala a ciki ka ba mutum keke na fe kulle ya kawo maka dubu biyu ko dubu ɗaya ko kuma duk sati ya kama dubu goma ko dubu sha biyar babu wani matsala a ciki idan ka ga dama ka je ka yi haya da nafin duk abin da ka mu ƙari wannan riban ka ne in ka ga dama ka haushi ka je ka yi buƙatunka za ka ba shi kuɗin wannan haya in ka ga dama ka ajiye shi ma kar ka haushi dai shi dai ya riga ba ka haya na wannan wuni dole ka za ka ba shi kuɗi wasu abin da ya sa suke ga kamar haramu ne wai to idan ka fita in baka samu wannan kuɗin ba a ah, to dama ai shine kasuwanci in baka samu ba wata ran kuma za ka samu dama kasuwa kan ko ka ciri ba ko ka faɗi ne to wannan ba ba ba iskali bane in ka ba mutum hayan gida ko ka rubuta agreement ɗaya ga watan ɗaya sai bai shiga gidan ba har sai watan shida dole ba zai baka kuɗin hayan ka bane na shekara zai baka to ba sai yayi amfani da shi ba ko kuma yi amfani da wasu ɗakunan bai amfani da wasu dakunan ba to in mutum ya riga ba da haya ya riga ya bayar kawai saboda haka ya halatta wannan kuma bayan sallama yake cewa malam man gashi da mata ke amfani da shi a wajen salon da makamantansu akan sanya wiwi a cikinsa malam ne ne hukuncin yin amfani da wannan man wiwi ai shanta ne haramun ba amfani da ganyen ba to in dai ganyenta yana wani magani ko wani abu na ado aka yi amfani da shi wannan ba matsala ba ne amma sai dai kar a je a saya a inda ake sai da na shaye-shaye misali yanzu ganyen wani za ka iya samun sa a jeji a bailabul ko wani abu makamancin wani. so saboda haka don an ce wai man gashin nan an haɗa shi da wani ganye na wiwi an yi amfani da shi sai ka ce haramun ne to ai sai ka daina cin gero da dawa kenan domin ana burkutu da dawa ana giya da dawa ana giya da gero da sauran abubuwa amma kuma kai ba ruwan kan kasa za ka yi me za ka yi tuwonka ne ko kununka ko makamancin wannan to saboda haka in wani abubuwan su inabi su waye duk ba ana shan su ba kuma ana giya da su to yanayin yadda ka sarrafa wannan abun ne amma dai idan wannan irin ganyen da ake ɗaukowa wanda ya saba doka to ba za ka je inda ake sai da shi ka saya ba domin galibi yan waiwaitsin yan shaye-shaye ne ake sayarwa sai kuma ka saya ka ce za ka yi wani abu da shi kaga idan an kama ka ka tume ka kana shaye-shaye kar ka zargi kowa sai ka zargi kanka amma wani wani man gashi ne a cikin abubuwan da aka haɗa shi da shi sai aka ce akwai wannan wannan sinadarin a ciki to me matsalan a ciki kamar turare ne ka ga rubuta alkawa sai a ce ai to giya ne a'a kila dai an hada da wani abu wanda ake hada giya da shi sai aka hada shi a cikin turaren yi kanshi kaga ba giyar bane kenan domin giyan sai an girka ta an yi ta tana maye to nan ne take zama jasa amma wannan kuma ba shi bane so sinadarin hada abubuwa ba ya daukan hukuncin wayannan abubuwa ne na'am a wannan kuma bayan sallama yake cewa Allah ya saka malam da alkhairi ya kuma kara mana imani a malam shin mutum biyu ko uku waɗanda ake bin su sallah da ya kubuce musu za su yi haduwa su yi sallah ce ta jami na'am mutum biyu ko uku waɗanda sallah ta kubuce musu za su yi haduwa su ce ta jami eh, masu ramuwa za su iya yin jami ko mutum biyu ko uku ko ma nawa ne dukkanin su ramuwa ne saboda manzo kuma ya je wani yaƙi suka kwanta suna hutawa bacci ya rinjaye su bayan ya sa Bilal ya kula musu da lokacin asuba ai kafin su tashi rana ta fito wanda suka tashi jam'in suka yi dai saboda haka masu ramuwa suna iya yin jam'i ah, waɗanda suka toro kan abin da ya shafi addu'o'i suna da yawa kuma al'amura wa mata na farko bayan sallama yake cewa da fatan mala yana cikin ƙoshin lafiya a taya mu da addu'a ah, Allah subhanahu ta'ala ya takaita mana wannan annoba na kidnafin da ke faruwa a ƙasa da kuma sassa daban-daban na duniyar a yau Allah ya tsare amma kidnafin ai ba annoba ba ne, musiba za ki ce ko za ka ce annoba cuta ce wanda take shiga ko take iya kama kowa da kowa amma nan masifa ce Allah ta'ala ya kare mu daga wannan masifan ya tsare mu da tsarewansa masu yi kuma Allah ta'ala ya shirye su na gaba kuma addu'a yake nema daga wajen malam da yan uwa cewa Allah ya ba su nasara a jarraba da ke gaban su Allah ba su nasara a jarraba da ke gaban su shikenan addu'o'in na ai malam suna da yawa ya eh? fata dukkanin a karanta tun da ka nan da ka karanta ka to a wannan kuma yake cewa yana roƙon malam da sauran yan uwa baki ɗaya a sanya yan uwanmu waɗanda suke yawan harkan shaye-shaye a yau cikin addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya raba su da wannan yanayi da suke cikinta wannan kuma yake cewa a taya shi da addu'a ko a taya ta da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba ta miji na gari wannan kuma yake cewa a taya mu da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana zaman lafiya to duk dai waɗannan suna da yawa da makamantansu masu shaye-shaye Allah ya shirye su mai neman miji Allah ya bata miji na gari Allah ya ba mu zaman lafiya da dukkan addu'o'in da aka aiko ubangiji subhanahu wataala ya biya mana wa'annan bukatun gaba ɗayansu Allah ta'ala ya samu dace ah, zan kira Dr. Muhammad Wali in ba shi ko da minti biyar ne su kasancewan yan uwa da yawa sun san shi suna ganin sa a sunna tv yana da karatuttuka za su so su ji mene a wasu kalmomi daga bakinsa na nasiha shi ko malam usman garba insha Allah zai mana sallan isha za mu ji kira'ansa in Allah yadda zai mana kasaru sai mu kuma cika sallah tafaddal ana ana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 a duk inda alusunna ya gamu da yan uwansa alusunna to wuri ne wanda yake na farin ciki na annashuwa na jin daɗi saboda wurare ne da ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna fata Allah ya tara mu a cikin aljanna musifun da muke fama da su a wannan ƙasa mu, Allah ya kawo mana sauƙin su waɗanda suke aiwatar da irin waɗannan abubuwa Allah ya shirye su idan ba masu shirya bane ba kuma Allah ya mana maganin su wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh <laughs> to Allah ya saka malam da alkhairi kwanakin baya mana karatu a masallacin juma'a na dobeli duk da dai na san nan ba wai ya zo ya karatun bane amma ganin sa da nayi ke sa ne sha'awan aji wasu kalmomi daga bakinsa. sa kuma wataƙila malam dai ya zama ɗan yola ma yanzu da ya buɗe branch a bayan shopping yana da shago mun san shi da sanin magunguna irin na addinin musulunci to Allah ya saka masa da alkhairi to ina ga insha Allah haka za mu tsaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين